samar da cimaka ga wasu 'yan kasar ta Nijar da tanadin abinci mai gina jiki da batun tunkarar annobar cututtuka da matsalolin ambaliyar ruwa da batun kaurar jama'a su ne mahimman fannonin da hukumomin majalisar ɗinkin duniya da hukumomin Nijar ke fatan mai da hankali a kansu a tsawon wannan shekara ta 2017 kamar yadda suka bayyana a yayin taron kaddamar da tsarin fasalin waɗannan ayyuka. Malam Lawan Magaji shine ministan ayyukan jin kai a jamhuriyar Nijar. Zai kama kamar miliyan 271 eh, na dalar amurka kenan sai ka ɗauka kamar miliyar 112 zuwa 13 za su hada da eh, ƙarhinsu da ƙarhin masu hannu da shuni suke ba su goyon baya su kuma su kawo mana goyon baya da na ciki ake rijiya shi ma gwamnati ya yi tsari yana zai kawo wannan gudunmuwar kaga eh, commission european tana ɗaya cikin wanda suke ba da goyon baya ga wani abin amurka tana na biyu kanada tana na uku kamar dai wannan su kadai wannan guda uku na zana maka za su kawo kamar kishi 65 bisa ɗari na wannan kuɗin kuma duka eh, jikadansu suna wannan gurin. Galibin waɗannan kuɗaɗe za a yi amfani da su ne domin mazauna yankin Difa a sakamakon mawuyacin halin da suka shiga biyo bayan rikicin Boko Haram. Saboda haka na so jin ta bakin shugaban majalisar karkarar Difa Mahiru Malam Ligari. Galibi wanda suke noma suna cikin wa'annan kwamin wanda mafi yawa wannan abun ya same su. to ba su samu suka yi noma ba da shekaru zuwa uku sun bar gidajensu muna so a taimaka musu don su samu su koma su gyara gonakin su shiga aiki kuma muna so a tallafa makiyaya shi ma haka nan ne kuma akwai matasa matasa lalle ya kamata a basu horo horo wanda zai sa su kama sana'a don kuma kasu kuma a gaba a ce za su shiga wani aiki na asha wanda zai sa su je kuma su shiga ta'addanci amma ka a shagala wa'annan 'yan gudun hijiran mafi yawa fa a kowanne ba za su koma ba inda suka zauna nan za su maida shi gidansu to sai mu mu ga yadda za mu kawo gudunmuwa abin da ya shafi wurin da za a musu gine-ginen da za su zauna kuma a kawo musu matakan da za su kama sana'a kuma su samu eh, rayuwa mai inganci ya zuwa yanzu miliyan 140 na dalar amurka ne suka shiga hannu in ji jagoran haɗin gwiwar ofisoshin majalisar ɗinkin duniya a nijar fodiyan giyai wane ya ƙara da cewa nous mobilize pu mobiliser environ 140 millions de dollars soit 70 milliards de francs CFA Baya ga waɗannan kuɗaɗe da adadinsu ya kai kashi 54 daga cikin ɗari na abin da ake bukata. A ɗaya gefe an keɓe wasu miliyoyi 64 na dalar Amurka a wani tsarin da ya sha bamban da wannan fasali domin wasu ayyukan ci gaba. Pour des projets non inclus dans le prêt de réponse humanitaire. Wata matsalar ta daban da aka bayyana shirin tunkara a bana ta shafi karancin ciyawar dabobi da aka shiga a wasu yankunan wannan ƙasa a yayin da darajar bisashe a kasuwanni ta faduwar was a sakamakon faduwar darajar naira in ji gwamnatin Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar. saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a